Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba ya kuma kiri tare da Aliyu Mustapha Sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji bayanai daga rahotannin da za mu kawo muku ga labaran mu. To baba yana amfani da kalmomi irin dodo ko kuma babban bala'in da aka daɗe ba gani ba wajen bayyana masifar da ke tattare a cikin wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske da yanzu haka take fitattakar wasu sassa na Amurka. wasu sun ce watakila kafin a kai lokacin shagalin kirsimeti wannan shekara babu birnin alefa a bisa doron kasa sannan kungiyar tarayyar turai kuma ta kafa wata hukuma da za ta rinka hana 'yan afirka da laraba shiga cikin turai din to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji kokari da shugabannin addinai suke yi don tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe na wannan shekara da za a yi a ƙasar ghana waɗanda muke san ba su gwajin alheri mu bar ba su dama su je su yi amfani da kafafu na yada labarai namu a najeriya kuma ƙungiyoyin jama'a na kira kan hukumomin efcc da icpc da su rika yin adalci wajen binciken almundahana da dukiyar jama'a da ake yi ta ba wa 'yan najeriya kofa su ci gaba da zargin cewar wannan yaƙi da ake da cin hanci da rashawa wasu tsirarin mutane ake nema ba a taɓa wayanda suke shafafu da mai To ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali za ta kawo muku, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To jama'a ku da asuba. Ana amfani da kalmomi irin dodo ko babban bala'in da ba taɓa ganin kamar ba a cin kamar shekaru ɗari wajen bayyana masifar da ke tattare a cikin wata mahaukaciyar guguwa wacce ke tafa da iska mai ƙarfin gaske wacce aka zana suna Matthew wacce kuma yanzu haka take can tana fatattakar wasu sassa na amurka musamman gabacin jihar florida yanzu haka ita wannan guguwar ta hallaka ɗaruruwan mutane a nahiyar caribbean ciki har da mutanen ƙasar haiti su mai da tamanin da uku da ta kashe ya zuwa maraicin alhamishin jiya wannan hadarin ya yi karere zuwa yammacin tsibirin bahamas ya tasarwa can sashen arewa maso yammacin yankin abinda ke sa ake zaton da safiyar juma'a nan zai a akan jihar ta florida kuma ana kiyasin cewa karfin ita wannan guguwar ya kai maki hudu saboda karfinta kuma tafi take da iska mai tafiyar kilomita 210 a cikin kowace sa'a guda shugabannin hukumomin jihar ta florida dai suna kiran duk mutanensu da suka yi banza da gargaɗin su tashi daga inda suke su fita su kaura cewa inda suke zaune da cewa su wawaye ne ko kuma dai mutanen banza saboda hatsarin da ke tattare a cikin guguwar da kuma barazanar ta ga rayuwar kowane irin bal'adama. tuni dai shugaban amurka barack obama ya kaddamar da dokar ta ɓaci a jihohin florida din da carolina ta arewa saboda wannan bala'in da ya auka musu watakila kafin a kawo lokacin shagulgulan kirismeti na wannan shekara an gama shafe birnin aleppo na ƙasar siriya daga doron ƙasa muddin siriya da rasha ba za su ja birgi ga fatattakar da suke yi wa birnin da jiragen yakin su ba a cewar manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman na siriya stefan de mistura a jiya ne jami'in na majalisar ɗinkin duniya yake faɗa cewa allah kaɗai ya san yadda mutanen birnin aleppo da yawansu ya kai 275 suke ci gaba da iya jure ma wannan masifan hare-haren bamabamai wanda ake sakar musu ba ƙaƙƙautawa amma dai yana jin ba za su iya daɗewa suna jurewa wannan masifar ba yanzu haka hare-haren bamabaman da suna ƙoƙarin maida birnin baki ɗayansa kamar wani ƙango. saboda haka ne mista mistura yake cewa idan har aka ci gaba da kai irin wannan farmakin a kan garin na alipo to dubban mutane ne fa za su mutu dubban kuma za su samu raunuka sa'annan saura kuma za su karkare a matsayin 'yan gudun hijira shi ma garin homs wanda shine na uku wurin girma a can ƙasar ta siriya haka aka yi mishi shekaru uku da suka wuce inda aka hallaka dubban mazaunansa a lokacin da wannan yanki aka yi mai ko kuma aka yi wani tashin hankali tsakanin mayakan eh, adawa da kuma sojoji da suke biyayya ga shugaban siriya din bashir al-assad to kuna jin labaran duniya daga washington Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ba da sanarwar cewa ta kafa wata sabuwar hukuma ta iyakoki wacce za ta rinka sa dogarawa suna bi kan iyakokin ƙasashen Turawan domin sa shigowar 'yan gudun hijira daga musamman ƙasashen Laraba da na Afirka. Ita wannan sabuwar hukumar dai za ta yi aiki ne da ma'aikatun kan iyakokin da dama ake da su a cikin ƙasashen na 28 da ke kasuwar wato ƙungiyar Tarayyar Turai din inda za su haɗa kai su rinka bankaɗa duk wata barazana ga harkokin tsaron waɗannan ƙasashen. haka zalika kuma sabuwar hukuma din za ta taimaka wajen ganin an sauwaka wa musayar bayanai a tsakanin su ma'aikatan tsaro da na leƙen asirai na kasashen da abin ya shafa a cewar fabrice legeri daraktan hukumar kan iyakoki na turai ana sa ran sabuwar hukumar dai za ta ma aiki ga dangadan daga watan maris na shekara mai zuwa ta biyu da goma 2017 rahotanni sun ce kafa hukumar nan yana faruwa ne a sanadin dimbin yawan 'yan gudun hijiran da suka rinka kurala a cikin kasashen turan a 'yan shekarun nan wanda aka ce ba a gama yawansu ba tun ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar da ta gabata ma kawai kasashen turan sun karbi bakuncin bakin haure sun kai miliyan ɗaya da rabi a jiya ne aka tuhumci wasu mutane da suka hada da sojojin amurka shida da wasu fararen hula da laifin satar kayan aiki da makamai na rundunar sojan amurka da kuma sayar da su ga wasu mutanen kasashen ketare da suka hada da china rasha da kuma ukraine kayan da aka sace din sun hada ne da na'urorin hangin nisa na maharba kayan haɗi da manyan bindigogin igwa sulkuna da kuma maganaɗisun tayar da na kiyoyin gurneti bayan da aka gabatar a kotu ta jihar tennessee sun ce sojoji guda shida ne suka sato kayan suka mika su ga wasu mutane fararen hula waɗanda su kuma suka tallatar ta hanyar kamfanin ebay mai sayar da haja a cikin duniyar gizo ta intanet waɗanda suka yi tarkacen kayan ko bayan mutanen rasha china da ukraine har ila yau dai sun hada ne da mutanen ƙasashen malaysia kazakhstan da kuma mexico To a ƙarshe shugaba Barack Obama na Amurka wanda ke kammala mulkinsa a wannan shekara ya sake yin ahuwa a kan ƙarin fursunoni 200 da ake yanke hukuncin ɗauri a bisa laifukan da ba a taɓa lafiyar wani ba. wannan da sakin fursunan da yi ƙarin wata alama ce da ke nuna kudurin shi obama din na kokarin gyara abin da yake ganin ba ya adalci a cikinsa ba musamman inda akan yanke wasu hukuncin ɗaure na lokacin da ya wuce gona da iri yanzu da sakin waɗannan fursunan ɗari da biyu na baya-bayan nan jimillar fursunan da obama ya saka ko kuma yasa aka yi ahuwa a sake su ta kai mutane ɗari kenan a cewar wani lauyansa mai suna neil gaston a cewar shi wannan lauyan din. haka na nuna cewa yawan fursunonin da obama ya yafe wa zama a gidan yari kenan sun zarce na duk wani shugaban amurka da aka taba yi da misalin fursuna goma sha daya. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin kumasin ghana inda kungiyar krista ta ghana ta yi haɗin gwiwa da ofishin shugaban musulmin ƙasar ghana don ganin an yi zaɓen ƙasar na wannan shekara an yi shi cikin aminci da kuma lumana sarfilu hashim gumal na da ƙarin bayani taron ya haɗa da shugabannin addinai a birnin kumasi don neman tattaunawa akan tabbatar da zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe har ma da bayan zaɓe. Reverend Dr. Kwabina Ofuni Frankfurt shi ne babban sakataren kungiyar Kirista na Ghana ya yi tsokaci akan muhimmancin wannan taron. Over Ya ce shekaru da dama a nan Ghana, Musulmi da Kirista sun yi aiki tare a kan lamuran da suka shafi ƙasa. Dalili kenan muke aiki tare don ganin zaben shekara ta 2016 an yi shi cikin lumana. Dr. Ofuni ya ce akwai nasarori da dama da addinan ƙasar suka ciyo wurin haɗin kai, don haka dole mu fahimtar da juna siyasa ba batu ne na faɗa ba. Malamai da sarakai da limaman coci-coci duk sun hallara a taron na haɗin gwiwa tsakanin ofishin shugaban musulmin Ghana da ƙungiyar Kirista ta Ghana da aka yi a babban masallacin birnin Kumasi. Ɗan masanin zangon Kumasi, Farfesa Lukman yana cikin mahalarta taron. Christian Council na Ghana suka haɗa gwiwa da chief imam suka ce ba za su kira jama'a da sarakuna da malamai a zauna dai a tattauna a samu wayansu yarjejeniya wanda za a yi kamar dai eh, a karantar da su manyan ya so su karantar da watan talakawansu abin da ake nema ta wurin zaman lahiya shi ne wato nan dai mun zo ne dai kamar dai a yi kansulin mu. mu kuma mu wasar da eh, labarai kan da ya kamata. Mun ci gaba da jin shawarwari wanda zai kawo da zaman lafiya a wannan ko kana zaman lafiya ka zo ka ce ma za a yi maka ya jaddada maka zaman lafiya ai dole ka zauna ka ci. Dama a ƙasar Ghana nan zama da muka yi tun muna yara ne har abin nan ba mu taba jin wani an yi wani zanga-zanga tsakanin eh, eh, musulmai da kirista ba. musulmai da krista ana salon lafiya don mun koyi cewa in ka appreciating wani shi ma zai yi taka. Ganin irin muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa a harkokin siyasa taron ya mayar da hankali a wurin. Yusuf Abdulganiyu Inshola na gidan rediyon Zuriya ya halarci taron kuma ya kira ga abokan aikinsa kamar haka. To gaskiya kiran da zai yi ma 'yan jarida 'yan wana abokan aiki na shine mu faɗi gaskiya in abu ya faru kar ka sa gishiri da magi in wani abu ma ne sai ka duba yadda za ka gyara abin da zai kawo fitina su 'yan siyasa mu ke ba su dama suna zuwa tasha kan rediyo suna zantuttuka da bai da kyau mu daina waɗanda muka san ba su fadin alheri mu bar ba su dama su zo su yi amfani da kafafu na yada labarai namu shigar da irin waɗannan abubuwa da suke muka daina ba su dama ba za a ci. Saura wata biyu a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a Ghana kuma yakin neman zaɓe na nan na ci gaba a faɗin ƙasar. Musulmai da Kirista mun da lafiya babu kyama babu zaki ba cin zarafin juna. To madalla a gaida ciyaman a jihar kano najeriya kuma wasu ƙungiyoyi ne suke kira da gudanar da bincike akan zarge da ake yi wa ofishin sakataren gwamnatin tarayya na bada naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku na taimako 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya wakilinmu a kano mahmud kwari ya aiko mana da rahoto akan wannan Kaɗan daga cikin ƙungiyoyin sun haɗa da Borno Coalition for Democracy da Bauchi Coalition for Improvement of Public Expenditure da North East Youth Initiative Forum da Society and Future Gombe da kuma ƙungiyar Sitad mai shalkwata a nan Kano. A wani taron manema labarai a nan Kano gamayyar kungiyoyin sun yaba da yunkurin Majalisar Dattawan Najeriya game da wannan batu. Rashawa da kuma karkatar da akalar kudaden tallafawa 'yan gudun hijira da sake gina yankin arewa maso gabashin kasar. Amma sun buƙaci hukumomin EFCC da ICPC su kaddamar da bincike game da wannan zargi. Kamar Kabiru Sa'idu Dakata shine kakakin gamayyar kungiyoyin. kamar yadda kowa ya sani kasan cewa a majalisar dattawa ta binciko wani zargi da take a washi babban sakataren gwamnatin tarayya bisa yadda ya jagoranci aiwatar da wasu ayyuka a yankin arewa maso gabas sannan kuma abu na biyu shine har an yi zargin cewa an ba da waɗannan kwangiloli ne da abokanan shi da kuma 'yan uwan shi sannan har ana zargin cewa an fitar da kuɗaɗe a ranar da ma ba a aiki wannan abu ya ba wa mutane mamaki sosai ganin cewa waɗannan abubuwa suna faruwa a wannan gwamnati da take ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa so na farko mun yaba wa ita majalisar dattawa na yadda ta yi yunkuri har ta binciko wannan abu kuma ta kafa kwamiti ya bincika so amma mu mun san cewa a alhakin bincikar zarge-zargen cin hanci da rashawa akwai hukumomi na musamman da suke wannan shine aikinsu saboda haka muna kira da waɗannan hukumomi na efcc da icpc da su shiga su ma su bincika waɗannan abubuwa kuma su gaya wa 'yan najeriya sakamakon bincikensu ta haka ne za su tabbatar wa da 'yan najeriya cewa zargin da ake musu na cewa yaƙi da suke da cin hanci da rashawa ba wai suna ɗaukan wani ɓangare ba ne suna barin wani ɓangare sai dai kwamar kabiru dakata ya ce muddin hukumomin biyu suka yi biris da wannan kira kwatankwacin yadda suka yi game da zargi akan babban hafsa mayakan najeriya janar yusuf buratai babu shakka kungiyoyin ba za su naɗe hannunsu ba to idan gwamnati ta yi haka abu biyu ne zai biyo baya na farko ta ba wa 'yan najeriya kofa su ci gaba da zargin cewar wannan yaƙi da ake da cin hanci da rashawa wasu tsirarin mutane ake nema ba a taɓa wayanda suke shafafu da mai wannan zargi zai ci gaba kuma zai tashi daga zargi ya koma gaskiya na biyu mu a matsayinmu na kungiyoyin fararen hula musamman da muke kokarin tabbatar da kyakkyawan shugabanci za mu ci gaba da tattaunawa a junanmu da kuma sauran masu ruwa da tsaki irin 'yan jarida da kungiyoyin ƙwararru da sauransu mu ga cewa ya za a a tabbatar da cewa ita wannan gwamnati an saisaita mata sahunta domin ko da yaushe kar manta ba fa gwamnati ake ta soja ba gwamnati ce ake ta demokaradiyya ta al'umma so babu wani mutum da zai tunanin cewar zai murkushe demokaradiyya ko kuma sauran yan gwagwarmaya da yan jaridu da sauran masu ruwa da tsaki a zuba mishi ido wannan ba zai yi ba dole za yi wani abu Tuni dai majalisar dattawa ta kafa wani kwamitin bincike game da wannan batu ƙarƙashin kulawar sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To madalla da aiki Mahmud Kwari. Wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen injiniya mai gero makeri. A can kwantagora jihar kuko. Eh. <laughs> Ya ce bayan mutum ya gama bawali sai kuma ya kama jin zafi da raɗaɗi mai ke faruwa. In dai mutum ya bawali bai kamata rinka jin zafi da raɗaɗi ba. Ya kamata ka ƙara bawali komai zai fito gaba ki ɗaya ka ji saƙau. amma in dai kana fitsari kai bayan fitsari kana jin raɗaɗi to akwai abubuwan da ke faruwa ko a cikin mafitsararka ko kuma a cikin kodar mutum saboda haka in dai wannan na faruwa ya kamata ya je likita wani lokaci kuma wani lokaci in ba mu shan ruwa yadda ya kamata hmm. wannan shi ba na kawo amma wani lokaci yawanci akwai wani kwayan cuta da ke cikin ko mafitsara ko kuma a kodar mutum so dole sauri ya je wani likita a duba shi ciwon sanyi bai da alaka da haka ko eh ciwon sanyi yana da shi shi wannan kuma za a ga wani abu da kamar fari fari ko yana fitowa daga mafitsarar amma to mutum ba zai ji zafi ba shi eh mutum zai ji zafi akan ji zafi sosai an ciwon sanyi ne eh in ciwon sanyi shi ma kuma dan su da suna da irin ciwon da eh, mafitsarar ko kuma kodar eh, tana da wannan lalura shi ma yana kawo irin wannan To a saboda haka ba za a sani ba ko mafitsarar ce ko koda ko kuma ciwon sanyi. Sai da an bincika. To. Yawanci abin da ake za a ɗibi fitsarar nashi ne a duba. To kuma ɗansu akwai ɗansu mutane wanda wani abu suka ƙara fitsarin wani abu kamar farfari yakan fito wani lokaci abubuwan da suke sha ya danganta abubuwan da suke sha wannan yakan sa wani fitsarin wani lokaci ba su ka sai wani abu fari-fari kuma na fitowa. da kumfa to duk waɗannan sai an bincika. To ciwon sanyi akwai takamaimai wani iri da haka ke faruwa ne ko duk kowane irin ciwon sanyi in namiji ya bawali ɗin zai ji zafi. Yawanci kamar irin su ganoriya da sauran za ga in namiji ya fi tsari za ga wani ruwa-ruwa na fitowa. To eh, Amma waɗansu ma baka gani wani alama. Na mace ma take da irin wannan ciwon wani lokaci ma ba ta gani ba ta jin komai. To. Shi yasa dole a sauri a je a gwada a duba. To idan kamar mutum ya sake ki zuwa ya duba fa ciwon zai tsananin da ba za a iya warkarwa ba? In dai mutum ya ki zuwa a duba zai tsanani yadda mutum ma ba zai iya haihuwa ba kuma lokaci zai iya bata odar nasa in bai hankali ba. Amma idan aka je aka ci sa za a iya ba da magani a warkar ko? e irin waɗannan ai ba warkar da su ba wuya hajiya za a ba mutum magani kamar na kwana bakwai zuwa kwana goma in ya sha wannan aka yi sa'a insha Allah za a wada nasara mutum zai zai warke to Allah ya sa a dace amin amin to likita shi kuma amwase Abdulrahman amwase daga can jihar Plateau ya ce wai idan likita ya bai wa majinyaci magani akan cewa ya sha su uku a rana sai kuma majinyaci a saboda wasu dalilai yanke shawarar shan maganin sau ɗaya kawai a rana me zai faru <laughs> to abin da ke faru abin da yasa ake sa mutum ce ya sha magani ko so ɗaya ko so biyu ko so uku eh. to kin san aka ba mutum magani yanda yanin maganin yake ya shiga jikin cikin ya shiga cikin cikin ka to yakan narke ne to yanda maganin ke shiga cikin jini to in dai aka ce ka sha so uku to in ka sha na farko maganin yawan zai zai karu a cikin jinin ka sai ya sauko yawan shi a cikin jini to in ka sha na biyu sai ta so in kana sha so uku din maganin zai rage da yawa kenan a cikin jinin ka har ya ranar Wato kamar ko na kwanaki nawa aka ba eh, mutum. to amma an ka sha so daya maganin zai aiki kamar ko in dai kamar musamman kana sha so uku a rana kamar kana sha ko wani awa shida ko zuwa awa takwas. To in ka sha kawai so daya ne to bayan awa shida din nan maganin awa shida ko awa takwas maganin nan zai karfin zai ragu sosai to in kana haka to maganin ba zai warkar da ciwon da ake so ya warkar ba. a mai gwari-gwari likita eh. idan mutum bai sha so uku nan kamar yadda aka ji ya yanke shawara shi don raɗin kanshi akan cewa ya rika sha so ɗaya barna ya ma kanshi ko gyara barna ya ma kansa hajiya to eh. to shi yasa ake sa domin yanda kin san yanda ilimin kimiyya okay akwai yanda ake yin magunguna akwai dan akan sa su yanda za su rinka shiga cikin jinin ka a hankali ne amma irin na guda uku din nan so uku a rana to in ka sha zai zai shiga ka da baki daya to dole kai ta sha so uku din nan ba haka za ka yi illa ma kanka wato ya danganci dai irin ciwon da mutum yake da shi eh, kuma da irin maganin da ake ba mutum to idan wannan ba Allah kuma kila ya yanke shawara ya sha so ɗaya ne ko dan maganin tana wahalar da shi ne me ya kamata ya yi to in dai maganin na wahalar da shi ne kuma koma wurin likita ai yanzu duk kowane irin ciwo akwai magunguna kala-kala za a iya canzawa ai haji. Idan ya faɗa ma likita yana da eh, matsala sai a canza. Kaga likita maganin da kake bani yana abu kaza da kaza da kaza. To in ana canza yanzu a magunguna kowane irin ciwo yanzu akwai magunguna kala kala domin yawanci yadda Allah ya mu'abe ya mu duk gaba iri ɗaya ba ne. akwai wani Allah ya akwai ɗan bambanci kaɗan kaɗan akwai wani maganin na aiki kware a wannan mutum wani wanda ya wani eh, wani dole a canza wani lokaci to to ina fatan malam Amwase yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi to likita sai wasikar Aliyu Alkali Usman to inkiya Umar Alkali Usman frcn akwatin gidan waya mai tanda hamsin a can kaduna shi kuma ya ce wai akwai wasu mutane da insidan suna bacci suna tauna haƙori cuta ce eh, in dai mutum na bacci yana tauna haƙori wannan ba ba shi da kyau ƙwarai mutum zai iya sa zai iya jin harshen shi ciwo amma in dai mutum na wannan yanzu akwai abu da ake kira ana ana iya sa maka kamar roba roba za a sa a bakin yanda zai rage yanda mutum ke tauna sa. don mutum ya ci gaba da haka to wani lokaci akwai su ma waɗanda suna tauna harshen wani lokaci za kuma suna min shari haka kuma waɗansu su. Hmm, to eh. likita idan mutum ya ci gaba da tauna haƙorin akwai wata matsala da yake ja mishi. eh to in kana tauna haƙorin yawanci yakan yakan rage karfin ma haƙorin naka domin yadda in kana ta tauna shi kowane lokaci kamar kana cin abinci ne za a ga haƙorin za ka ga su kamar su karfin su ya ragu kuma shi wannan abin da ke rike haƙorin za a ga karfin shi shi ma ya ragu domin kowane lokaci kana yi eh saboda haka dole ka je a baka waɗansu abubuwan da zai rage wannan abin da kake yi akwai magani ne da za a ba mutum ya sha ko ko wani abu za a ba shi ya sa haƙori in zai kwanta iri abubuwa iri biyu ne akwai wanda ake sawa a sa a bakin ka wani roba roba wanda zai zai daina yadda kake tauna haƙorin naka To. Eh shi ake ba mutane yawanci. To amma wani yawanci za ka je wani likitan da suka gwaninta akan abubuwan haƙora haƙoran ɗan adam da bakin ɗan adam. su suka fi gane wannan za a kamar na akwai irin na'ura da za a sa ka sa a bakin ga in za a kwanta wato dole duk lokacin da za kwanta sai ka sa kenan eh sai ka sa shi wani lokaci za a yi yanda za ka in kana sa haka wani lokaci sai ka jikin ka ya saba da shi to za ka in aka yi sa bayan kwanaki ko watanni kaɗan ba za ka rinka wani haƙorin ka ba to Allah ya sauke ana gado ne a'a wannan ba a gadon shi yawanci yana faruwa ga mutane ba mu tabbatar da abin da ke kawo amma akwai wasu mutane da suke da shi kawai haka to Allah ya sauke amin amin hajiya to shi kuma wannan malamin Aminu Abdu Ya ce idan ya ci zogala wai sai ya samu hawan jini. To yadda muke bayyana mutane kowane lokaci in dai ka ci wani abu yana maka yana sa ko jininka jininka hawan jininka ya hau ko wani abu bai dace da jikinka to sa kai dai cin sa kawai ba dole eh, ba dole eh, in kana cin zogale bai me bai ka canza ka rinka cin rama ko na ba a to in ma rama ma tana sa shi hawan jini ita ma sai ya daina sai daina eh sai ka koma ka rinka cin alayyaho akwai ganyayyaka kala kala da zai koma rinka ci inda yana son rinka cin to in kuma ya ci sa hatta alayyahon ma tana sa shawon jini to ai kenan sai ya daina cin ganye kenan ko <laughs> to Allah ya sawaƙe amin amin hajiya to shi kuma biliya buhari koko ya ce wai wani lokaci hannayensa suna mishi kaikayi idan kuma ya so wai sai su yi jajawar to akwai abubuwa da ke kawo nan yawanci akwai wasu abubuwa da muke taɓa muka taba wasu dace da ko jikin ba ko hannu ne ko wani fatar jikin ko wani ko wani ina fatar jikin na adam ko hannu ne ko ko ina to in ba su dace wani lokaci in suna wurin ko ka taba in ka so ka goge ko ka susa sai ga abin ya jaja wani lokaci kuma ya ƙaru To. Eh, to mutum ya malamin ya duba in dai yana taɓa wadansu abubuwa ne da bai saba taɓa ba ko aikin da yake ya canza to ya kamata ya rinka wanke hannunsa sosai ko kuma wani aiki yake ya rinka sa safa inda zai rinka taba abubuwan nan ba ko kuma kamar yadda ka ce kila akwai abin da ya taba da bai dace da hannun nasa eh, ba saboda haka dole wanke jikin hannun nasu kwarai to in har waɗannan ba su taimaka ba to akwai zai je a duba sosai je wani likita a duba ana iya duba fatar a bincike ta a ga me ke faruwa a fatar kamar yadda ya rubuto in yaje sai ma likitan eh, bayani kenan wani lokaci za a iya dan yanki fatar kaɗan a duba ta a ga me ke faruwa sannan kuma da me ke faruwa in ba ba wani abu ya taba ba sannan za a iya bashi magani ko irin mai ya shafa an aka yi dace kuma zai warke ko eh an kai dace wanci ana iya warkar da waɗannan to Allah ya sawaike amin amin hajiya to shi kuma Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce wai me ke kawo ciwon kafa ne bai bayyana kowane irin ciwon kafa ba ne to akwai kan kafa na da yawa hajiya. To, a shi ne na ce bai faɗi kowane iri ba. Bai kowane iri ba. Akwai waɗansu mutane na ciwon kafa kamar a motsanin ƙashin kafa a waɗansu kuma waɗansu kafan ko yanda jinin ke bi ne kafan za ta rinka zafi wani lokaci da waɗansu na da irin ciwon da kamar allura ke kafar to akwai abubuwa da yawa da za su iya faruwa a kafar ɗan adam akwai waɗansu kuma kafan ma in ka bar irin su a kushi duka akwai su kala kala hajiya. to a saboda haka shi wannan malamin in yana jan mu ya sake rubutuwa ya bayyana mana takamammi wani irin ciwon kafa yake nufi eh, ko? wani irin ciwon kafa ke damunsa sai mu bayyana masa. to. eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke mata, in ke la'ira uwarki To yanzu kan sai kuma labarai a takaice. To akwai kalmomi iri-iri da ake amfani da su kamar dodo ko bala'i babba da ba a ga kamar shi cikin shekaru ɗari wajen bayyana masifar da ke tattare a cikin mahaukaciyar guguwar nan da aka zana wa suna mati wacce yanzu haka take fatattakar wasu sassa na Amurka da nahiyar Caribbean musamman gabacin jihar Florida. Ya za ka ta dai guguwar ta riga ta kashe ɗaruruwan mutane a wannan nahiyar ta Caribbean ciki har da ƙasar Haiti inda ta hallaka mutane mai tan da tamanin da uku. kuma ya zamu da cin ji alhamishin nan hadarin ya yi karili ne zuwa wajajen tsibirin bahamas kuma yau da safiyan nan ake sa ran zai dara kan jihar florida watakila kafin mu kai lokacin shagulgulan kirsimeti wannan shekara da muke ciki babu birnin alefa a bisa doron kasa muddin da siriya da rasha ba su ja burki ga fatattakar da suke yau shi birnin ba da jiragensa na yaƙi in ji manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman a can ƙasar ta sham stafan da mistura jiya jamun yake faɗa cewa allah kaɗai ya san yadda mutanen birnin nan na aleppo su mai tan da saba'in da biyar dubu mai tan da saba'in da biyar kenan suke ci gaba da iya jure wannan masifar hare-haren bamaman da ake ta sakar musu ba ƙaƙƙautawa amma da ya ce yana jin ba za su daɗe suna jurewa ɗin ba ya za ka hare-haren bamaman dai suna neman mai da birnin baki ɗayansa kamar wani kango an ce haka a kai wa garin homs wanda shine birni na uku wajen girma a ƙasar ta sha. wato kamar shekaru uku da suka wuce lokacin da aka kashe dubban mazaunansa a lokacin yakin da aka yi a tsakanin mayakan adawa da sojojin da ke biyayya ga shugaban siriya din bashar al-assad to gabaki ɗaya da wannan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai gana za ku ji mu da wasu sabbin labarai da rahotanni kuma za mu karanto muku wasu saƙonni da kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman aliyu mustapha sakwato da kuma mai bamu umarni wato solomon kenan da mu na wannan lokaci ba waya ko makeri ke sallama allah ya kai mu da hantsi lamun lafiya salamu alaikum